cikin mutanen da kake hulɗa da su ‘yan uwa dangi da abokai akwai wakilin mutuwa da wakilin fitina duk lokacin da kaga wani ya buga maka waya to mutuwa akai ko kuma wani bala'i ne ya faru ka rinka kiyaye lokacin da zaka ɗauki wayarsa don kada ya gigita ka ka san faɗowa daga sama akwai daɗi amma kafin ka iso ƙasa wanda ya fi kowa tarin laifi shine wanda yake da lokacin tattauna akan laifin mutane mai hankali shi ke makansa hisabi ka rinka sanin yadda za ka yi mu'amala da mutane don wani kullum labarin shi mara daɗi ne idan ka yadda yana kawo maka labari mara daɗi ba za